kana alfahari da kasancewar kaɗan Najeriya? Kai, ai ta wani bangaren amma gaskiya ni ina gana an kwana biyu ma ce ne dan koma. Ina alfahari a kasancewa na ni na ɗan Najeriya. A a kwata kwata ni kan bana alfahari da kasancewa na Najeriya. Gaskiya ƙasa na mahaifa na na Najeriya na ita ne so. To ai gwara kowace ƙasa ma akan Najeriya. Ko ni jira kai ni zake zama akan zama wannan da nake a Najeriya yanzu. To duniyar ma ta lalace gaba ɗaya ma ban san ko ina ne zan kasashe yanzu ba. mai tare da Leji TV Hausa a daidai wani lokaci Assalamu alaikum sannan da arzikin sake kasancewa tare da kai a cikin wani shirin na faɗi ra'ayinka tambayar ma yau ita ce da me kake alfahari da shi na kasancewarka ɗan Najeriya waɗannan su ne amsoshin da za ku ji a cikin shirin namu na yau sani Hamza Funtuwa ke cewa a sha kallo lafiya to gaskiya najeriya ne take alfahari da ni gaskiya sosai ma tana alfahari da ni don ni gaskiya a najeriya ba ni gane komai yanzu ba ba gane komai a najeriya gaskiya ba ga yadda na kokkoɗe ba ne din na je mai da haka nake ka dube ni ba kai mala gaskiya to yanzu dai misali kai aimoni ya tambaye ka kai dan najeriya ba ka alfahari da kasar ka kenan kai ai ta wani bangaren amma gaskiya ni ina gana kwana biyu ma ce ne dan koma gaskiya yanzu misali aka ce ka bar Najeriya kasar ce na kake so wallahi dan koma yanzu yanzu ma dan tattara kayan koma na <laughs> wallahi ina alfahari a kasancewa na ni na dan Najeriya ba dan komai ba dalili kuwa dan shugaba Muhammadu Buhari ne yake mulkin kasar nan amma da yau an ce ba shugaban muhammadu buhari ba ne shugaban kasar najeriya ko alfahari da kasar nan ba zan yi ba saboda shi mai gaskiya ne kuma mai adalci ne kuma dattijan kwarai ne shi yasa nake alfahari da kasa ta najeriya a matsayin muhammadu buhari shi yake mulkana a kasa. amma yanzu misali idan aka ce ka zaɓi wata kasa daban da kake so ka je wace kasa ce za ka zaɓa a gaskiya ni a yanzu a yanda nake jin daɗin mulkin shugaba muhammadu buhari ba na taɓa jin akwai wata ƙasar da nake buƙatan da je na zauna in ba najeriya ba najeriya da yake so najeriya ta nake so saboda muhammadu buhari dattijan arziki shi yake mulkan mu a najeriya ina alfahari da kasancewa na najeriya ƙwarai da gaske me yasa abin da ya sa ke alfahari da ƙasa ta najeriya saboda ko don addinin da nake samu nake yin ta hankali na kwanci a yanzu a da lokacin da ba wanda ya cancanta ba ne a kai ba hankali na baya kwance amma yanzu hankali yana kwance ko tun da nake a najeriya ban taba shiga aikin da nake roka albashi a wata ba sai a zamanin mulkin bari amma yanzu misali ne aka baka dama aka ce ka zaɓi wata ƙasa banda najeriya wace ƙasa kake so gaskiya ƙasa na ma'aifana na najeriya na ita ne so saboda yan uwana da ƙannina da wasu waye na duk a cikin ta suke ba wata kasa da ke so ah, ba Najeriya ba wata kasa da ke so ba Najeriya ba Najeriya da nake so Allah ɗaukaka ta da kamo kasashen da suke gaba da mu a kwata kwata ni kan bana alfari da kasance a Najeriya saboda wahalhalun da muke sha a Najeriya yanzu har sun yi mana yawa ma kana gani yanzu misali a Najeriya bakar wahala ake sha gaskiya ai ya wuce bakar wahala ba dan abin har ya tsananta ba za mu iya ce komai ba gaskiya akan wannan lamarin to amma yanzu sai in aka baka dama aka ce misali ka zaɓi wata ƙasa da zaka je ka zauna wace ƙasa zaka je to ai gwara kowace ƙasa ma akan Najeriya ko ni aka kai zan ke zama akan zama wannan da nake a Najeriya yanzu Nijar yanzu nan makwabtan mu kana ganin misali tafi Najeriya ni dai a wuri na gaskiya tafi Najeriya jin daɗi da walwala akan halin da muke ciki a wannan yanayi da nake muke ciki yanzu eh ina alfahari me yasa sabida ma ni dan Najeriya ne to amma misali idan aka ce ka zaɓi wata ƙasa ko ƙasar da kake ganin za ka iya zauna a cikinta eh wace ƙasa dubai dubai me yasa ka ce dubai a'a haka ra'ayi na ga so mana amma misali kana ganin kasuwancin da za ka yi ne zai kai ka dubai kwarai kuwa in ka je dubai wani irin kasuwanci za ka yi kasuwanci muhimmanci mana amma a najeriya baka iya ganin baka da damar da za ka wannan kasuwancin kwarai kuwa me yasa kawai haka na gani gaskiya najeriya ta lallace da abin canjawa ne gaskiya da na canja kasa don zaman kasan najeriya yanzu gaskiya ba daɗi wahala kawai ake sha to misalin aka baki dama ki canza kasa wace kasa za ki koma to duniya ma ta lallace gaba daya ma ban san ko ina ne zan kasace yanzu ba gaskiya dai magana lallacewa ne ko ina ta lallace yanzu nan eh. ban san ko yaya zan yi ba sai mu zo na kawai mu duba ma Allah kawai amma akwai hanyoyin da ke ganin za a iya gyara kasan to in an ba mai tsoron allah mulki mai yiwa za a gyara amma in dai yadda ake lokacin da za a yi zabe za a ci mana eh za a gyara kasa za a gyara wannan za a gyara wannan amma abin muni take karawa ra'ayoyin 'yan Najeriya kuka saurara dangane da wannan maudu'i namu na yau ko kana alfaharin kasancewarka ɗan Najeriya. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta Legit TV Hausa a YouTube, Legit NG Hausa a shafinmu na Facebook, Legit NG Hausa a Twitter, sai kuma Hausa Legit NG a shafinmu na Instagram. A madadin kuma waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala. mai ɗauka ta hoto da ta cewa usman daji sk ni sani hamza funtuwa da na gabatar nike cewa muni lafiya